yanzu auka ana wata rigima a a senate a chamber ta senate da zika kafin da fito nan muna magana da wani senator nake ce masa me yake faruwa ya ce a sanatocin arewa kuma ya adalci sanatocin arewa ya ce ba su da fahimta ya ce mu ne muka gano wani abu idan sun zo ka'idar idan an zo an yi budget an ce miliyan 100 za a yi hanya da shi a waje kaza hanyar take ga tsawon hanyar ko ba haka bane to sai su sai sa wata miliyan ɗari din amma ba za a yi hanya amma ba a faɗi inda za a yi hanyar ba da irin wannan wani sai da suka tara 3.7 trillion wanda wannan suna son za su kai shi kudu za a yi musu wannan aiki bayan an mana budget tare gaba ɗaya za a ɗauki 3.7 trillion kuma a je a yi aiki da shi a kudu wannan shine sanatocinmu guda biyu suka dage suka kiyarda na farkonsu shine abdul ningi allah kara masa lafiya na biyunsu kuma shine honorable abdulrahman kawo sumaila na kano dama na san ba za a mayan nan ba dan kano ba <laughs> kasayin kano akwai jajircewa suka tsaya kai da fata da ya karshe yanzu an yanke hukunci shi wancan an bashi hutun wata uku shi kuma wannan wai so suke wai ya zo ya rubuto takarda ya tuba ni kuma na gaya masa ce ranka ya daɗe kar ka taɓa yadda ka tuba ba dai kujerar sanata ba ce in ka rasa kujerar sanata shi kuma Allah yana da kujera aljanna sai ya canja ma da ita amma babu gudu ba ja da baya da haka sanatocin Najeriya su ji tsoron Allah su sani na farko Allah yana kallon su kuma in suna tunanin boko suka yi ya kai su gurin nan yanzu cikin masallacin nan masu digiri a cikinmu nawa ne masu masters nawa ne masu phd nawa ne ashe babu abin da kuka fi mu kawai opportunity ne da haka sanatoci su ji tsoron allah su yi abin da ya dace sannan 'yan arewa dole su haɗa kai sanatocin arewa manyan arewa gwamnonin arewa wajibi ne su haɗa kai kas yadda a cutar da su da irin wannan mummunan tanadi ko da sun san malamai za su yi magana sai su ringa raba malamai shinkafa wani buhu ɗari wani ɗari biyu wani su bayi tirela wannan abun makirci biyu ne a cikin shi kuma abu ɗaya malami zai iya kubuta shine in an baka wannan shinkafar ka raba wa talakawa kuma a fili kowa ya gani ka sa in social media su ɗauka wannan bariya ba ne saboda za su iya baka shinkafa tirela ɗaya kuma su bi ka ga ka raba ko baka raba ba in baka raba ba ka kai ta kasuwa suna bin diddigin ka sun gane kai ma ha'ini ne to da wannan za su yi maganin kai kai magana sai a maka Allah shinkafin mu fa sai ga malami ya daina malami ya daina bayani to in sun baka ka karba saboda raba arne da makami ibada ne sannan in sun baka kuma ka raba wa talakawa tare da wannan fa muna kallon sa a matsayin wanda suka cuce mu suka ha'ince mu suka ci amanar mu Don cire subsidy kadai ya cewa sun cuce mu sun ci amanan mu kuma Allah ba zai bar su ba saboda sun jefa mutane cikin musiba cikin bala'i kawai addu'a ɗaya zamu musu mu ce Allah ya shirye su wannan shine kawai addu'a da zamu musu dan haka Allah tabaraka wa ta'ala da ya magana a sai ce wala ta'tadu kada ku ketare iyaka muna gane malamai suka ce yana daga cikin shine la a wasu was-sibyana wa shaikal kabira wa ruhbana kada ku kashe mata kada ku kashe yara kada ku kashe tsofaffi kada ku kashe masu ibada su wanda ba su fito yaki ba wala man alqa ilaykumus salam haka ma wanda ya nuna muku aminci shi ma wannan kada ku yaƙe shi wannan haka abdullahi dan abbas ya faɗa haka mujahid ibn jabar at-tabi'i shi ma ya faɗa to kada kai wannan to tambaya anan ku ne kun fito filin daga yakin addini addini ya ce kar ku yaki mata kada ku kashe ƙananan yara kada ku kashe tsofaffi kada ku kashe masu amana kada ku kashe wani amma wanan nan sai ya je ɗauko makami shi ma ya shiga rundunar kafarai, ya ce zai yaƙe ku to wannan ya za'i da shi imamul kurtubi a cikin tafsirin sai ce duk wanda ya fito filin daga to shi ma za sa shi a cikin wanda suka fito za su yaƙi musulunci amma wanda bai fito ba daga cikin su to haramun ne kuma ka taɓa shi Allah ta'ala ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya son mutanen da suke al masu ƙetare iyaka Allah ya tsare mu da ƙetare iyaka sai Allah ta'ala ya ce wa qutuluhum haythu taqistumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajuhum والفتنة أشد من القتل <laughs> ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه <laughs> فإن قاتلوكم فاقتلوهم نعم ذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن انتهوا فإن inna allaha ghafurun waqatiluhum waqatiluhum وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين نعم الله تبارك وتعالى قال وقتلوهم حيث ثكفتموهم ku yaƙe su a duk inda kuka same su su kafare kenan wa akhrijuhum min haythu akhrajukum sannan ku fitar da su ta inda suka fitar da ku muna gane ha ku fitar da su ta inda suka fitar da ku sai Allah maɗaukin sarki yake cewa wal fitnatu ashaddu min al fitina ta kafirci ta fi tsanani saboda wannan yaƙi saman wannan kisan da za a yi abu malik yake cewa ma antum muqimina alaihi akbaru min alqatl abinda kuke a kansa na shirka da cutar da musulmi yafi yaƙar ku da za a yi da kashe ku da ake yi muni wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da wal fitnatu ashaddu min alqatl shine wa shirku ashaddu min alqatl shirka yafi tsanani muni akan sama da sama da kisa amma sai Allah ya ce wala taqatuluhum inda almasjidil harami ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه kada ku yaƙe su a daidai haramin makka har sai sun yaƙe ku a cikinsa ma'ana guri ne da ba a yin yaƙi dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna inna hadhal balada harramahu Allah yawma khalaqa samawati wal ard Allah ya mai da garin mai alfarma ba a yin yaƙi a cikinsa hatta annabi sallama wata wani lokaci ne aka halatta masa yi wannan yaƙi a ciki kamar yadda hadisi ya tabbata to sai Allah madauki sarki ke cewa wala tuqatiluhum inda al-masjidil harami hatta yuqatilukum fi kada ku yaƙe su a daidai masallacin harami ma'ana haramin makka har sai in sun yaƙe ku a cikinsa saboda anan ba a fara yaƙi muna gane ah? ba a fara yaƙi sai ba ku fara yaƙa sai an yaƙe ku amma su malaman suna da ra'ayin cewa a'a dalili na sa kuku fara ya kasu misali yanzu sai ya zanto cewa kafirai su zo su mamaye muku gari amma ba su yaƙe ku ba kaga an aibu su yaƙe ku ba sai aka ce to a nan gurin za ku iya fara ya kasu muna gane ha saboda me ai sun ɗauki mataki na farko na fara ya ku shine na kewaye muku gari da razana ku da haka a nan gurin za ku yaƙe su fa in qataluukum faqatuluhum in har sun yaƙe ku to kuma ku yaƙe su in har sun yaƙe ku to kuma ku yaƙe su duk da wasu malamai na cewa wannan ayar ita ma an shafe ta da ayar da malam ya karanta mana ta fa'idan salakal ashurul hurum ayar ce idan watanni masu alfarma sun shuɗe to ku yaƙi mushrikai duk inda wa kai su duk inda wa same su sai ku yaƙe su amma wasu suna na ganin cewa a'a har yanzu in sun yaƙe ku ku yaƙe su in sun mamaye muku gari ku yaƙe su in wata maslaha ta taso za ku iya yaƙar su shine fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon mutanen da suke sune kafirai Allah ya ce fa in intahu idan su waɗannan kafiran suka hannu suka tuba fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne rahimun mai jin kai ne subhanahu wa ta'ala lil na kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam in kuka tuba sai a gafarta muku abin da kuka yi a baya amma in ba ku tuba ba to kuma za a ci gaba da wato zaman doya da manja da ku